Boka ah. daga ina kuma na ganka da fatanya. Ayo, gona ne je. Gona kuma? A to ina jaji haƙo magani ne. Ina! Na je ne ma yara abinci ne. <laughs> Nema ma yara abinci kuma? a To, ina Najeriya mun ban yi noma ba, ai zan mutun da yunwa ne ai. awata fa yanzu fa na kawo ta gurin ka kuma ba abin da ta zo sai dai tana so ne ta samu kuɗi sosai arziki kike so kuma kuɗi ke so ba kuma mun zo wurin ka ga kai yanzu ka dawo gona a ka kula wurin ni ina so in ci halak ne oh mu haram muke so kenan ko a to in kuna son ku ci halak da ku zo gurina ne ku nema abun Allah wala ku yi sana'a to ai ko gida bai ki daɗi ba ko kawata na'am kina ji ni fa tun da ma na ga hako wallahi jikina ya sani ni yanzu ina ganin wannan aikin gwaran mu je gurin boka banju kawai ya mana tandun banza ni na koya mai karanta dalasuman aljani da tsubbanci ni na koya mai kuma a haka haka ke zuwa gona ka ce ka je neman ai boka shi ya kamata yana zaune a ga aljani shi san bashi sai ya ci wallahi tallahi kawata ni ma jikina ya sani wai an jefa kaza da wuka kin ga fa wurin shi fa nake zuwa fa yake ma ayyuka amma yanzu ga abin da na gani ni fa tun da na riga na sa ma raina zan yi kuma na fito ne ma ne zan je duk inda za a wanke min bukatuna amma wannan ni dai ba zan bashi kuɗi na ba dan daga gani ma ke kin san asara ce wannan diyar da aka yi sunanta audu ne ko a tukur ne nake na ga ai yin ai kamar tunkiya ta miƙe wallahi to sai an muku aiki wallahi wallahi ba zan baka kuɗi na ba saboda na san kwana baka asara zan yi mm, wannan wannan wannan ki ce mata ta daina mu rashin kunya a ba magana rashin kunya bane ni ka ba ɗaya yanzu ka sa jikina ma ya sanyi wallahi abin ni ya bani mamaki wai bo ka yau kai ne wai ka ɗauko wai ka tafi wai gona an to wa ina to aljanin naka so ya ku damu ai aljanni bambu suke zai aiki to aljani bombiski zai aiki me yasa bai maka aikin da zaka sa za su sai da kawai kaga abin da zaka ci wai ki ne yawan bincike mana dan Allah ani ke na ma fa kokarin ki da har kike iya zuwa ke bata lokacin ki akan wannan kai daga ganin izan idan shi ma kin san dan fa wannan ne ba mai aiki bane kai ke kawata kin ji zo mu tafi ka in kun ga kun in ban hada ku na aljani ba ya mai da kuma maza dukan ku kira shi eh? kai ni ma fa aljana kai na shi na gani yayi ya tafi kama da maza nan mm. ki ringa kawo mata masu kiran kalangu ni dai ba na son cin fuska kai yanzu abin da kai ba a maka ni fa kawata duk fa ke kika jamu wannan abin ki hakuri ko duka na ni kika ke kika jamu wannan abin saboda mayan kudi ne wannan mutumin daga ganin shi tun da ganni ya ga hajiya ko jikin shi na rawa ya samu kudi to ni dai ba dai ka ci kudi a jikina ba to ke in ba yan kudi ba me kawo ki gumboka eh sai sa ina kai da ke mayan kudi ne ba ka sana'a ne ba na yi ko ko kogi ma yana son da ba na yi wallahi ko kogi yana son da eh sinema masu son shiga shiga dadi masu neman shiga daddy kuma jikinta kamar namiji kuma sariki ma in ka fasa